يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء da karatunmu a wannan littafi mai taken nihayatul alam ƙarshen duniya na babban malami a sheikh dr muhammad ibn abdulrahman al'arifi babban malamin aƙida a jami'atu al-malik sa'ud a ƙasar riyadh wanda muke gabatarwa a wannan masallaci ta masjid abu huraira a wannan unguwa ta tashar ɗan fulani a garin a masjidu salafiya mai lamba ta uku a yau muna yin ko muna daren talata ko daren litinin kai daren goma sha hudu ga watar jama'a na ula hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da na boko muna dana ashirin da biyu ga watar biyu watar february shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya a ubanitinsu mun gabatar da karatuttuka a wannan littafin har karatu ina jin goma sha hudu ko karatuttuka goma sha hudu yau shi ne karatu na goma sha biyar na karatu na goma sha biyar a karatu na sha hudu mun karanta alamar tashi alkiyama na daga ɗari da goma zuwa ɗari da ashirin da ɗaya yau za mu tashi alama ta ɗari da ashirin da biyu jason يخص البيت يخصف بأوله وآخره هذا دعم تهش على مرتاشة القيامة شكرا على مرتاشة القيامة على ما تا تريد أشرون بي جيس ضعف أي وصر جنانا زمان كان في عتاشة القيامة يخص البيت ذات في عتاشة الكعبة سوريا الناس كون ذات روس الكعبة يخصف بأوله وآخره يخصف يعني يهلك لا أحل كرتك فرقا أرزوات كرشن كافي أي سايد القيامة ذا أي ينهينا الأمة دفن دفن ذاتي يمكن الروس كعبه babu wanda zai samu nasarar haka sai wani dan afirka guda ɗaya